المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب قول الإمام اللهم بين in aka zo aka yi la'ani ko za yi ko ana liman malami liman ko sarki ko shugaba ya ce allahumma bayyin allah ka bayyana قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال يتي ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على تتوناوى جميل اللعان وجمز الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا thumma sarrafa sai asim dan adi ya faɗi wata magana haka magana ce haka ba daɗi sannan sai kama hanya fa'atahu rajulun min ya yashku ilayhi annahu ma’amur a imra'atihi rajulan sai ga wani ɗan wansa ya zo yana cewa kaga fa ga kaza kaza kaza kaza gidanka an samu matarka da wani kaza asim ya ce يتي bi haza illa bi بقولي ya ce kalma harshe na shi ya jawo min wannan magana abinda na faɗa ɗin shi yasa Allah ya jarrabe ni da wannan matsalar ya sa mutum sai kiyaye a sa. innal bala'a muwakkalun bil mantiq fa zahaba bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bil ladhi wajada alayhi imra'atahu shay ta fitare da shay je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da labari ce gashi nan na samu matarsa da kaza kaza kaza وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبت الشعر shi kuma mutumin ga yadda siffarsa take mun karanta ta wuce ko? ya aka yi? eh? yari a cikin? to wakalar da zidda alaihi allah wajena inda hu ahalihi adam shi mijin matar ga yadda kamar sa sifar sa take mun karanta wancan sati wanda ake zargin sa kuma da ita ga yadda sifar sa take kasiran lahami fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid kenan sai manzo Allah ce Allahumma bayyin Allah ka bayyana gaskiya a cikin wannan al'amari فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها لتا هيفي دم سي aka samu dan yayi kama da mijin mutumin da ake zarginta da shi fala'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma sai manzo Allah yayi li'ani tunda aya ta sauka ba ka yi aiki kuma da ilimin ka ba aya ta saukar da hukunci da a ce kafin aya ta saukar da hukunci ne aka ga wannan kamar nan shi kenan sai a zartar da hukunci amma aya ta ce in ayi la'adi shi kenan magana ta kare ba wanda za a kama da laifi don kowa bai yadda ya yi laifi ba فقال rajulun dibina عباس fil majlis ahiyar التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينتي رجمت هذه wani na zaune sai tambaya Abdullahi dan Abbas wannan matan ita ce manzo Allah ta faɗa cewa da zan jifa da zan da zan zartar da haddi kan wani ba tare da shaida ba ita ce wannan Qala Abbas la ce a'a tilkan mar'atun kanat tudhiru fil islam sharra yace ai wancan da aka faɗi wannan magana akan ta wace ce da take bayyana sharri a cikin musulunci tana jafa'i addinin musulunci a unguwa tana abin da ta ga dama قال اخبرنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهضم عن اسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف يسعد ابن ذاك ابدا سيكسي والله المستعان كو الله يكيعي كو الله يكاري اما كفدونا ابن الفهري واي اي سيك الله يجربي متنش الله يكيعي فلقيه رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته mutum ka ga ana fahisha da matan makocinsa ko ɗanwansa sai je ce masa ga abin da na gani kuma da kai da ka faɗa da wanda ya abin ta da hankali ke wanda ya faɗa da ai bai gani ba aiko bai gani ba sai kaje ka faɗa masa ka tayar masa hankali kenan to kuma ya ka riga ka gani mai kamata ka yi eh sai rufa sai mai a ah. akwai yadda manya ke yi da aiko ba za a faɗa ga abin da ya faru ba an rufa mata asiri an faru amma shi sai a hankali ba a daina sakaci da kaza kaza kaza kaza ko a kula a kula da iyalai ko mai manya ke faɗa ka kula da gidanka ko ka kula da kaza a daina sakaci kaza kaza kaza kaza kaza me me ya faru ya ce a ba abin da ya faru a dai a dai a takas a dai kiyaye ko ba ka bane ba وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللهم صبت الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجد عند اهله ادم خجلا كثير اللهم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلعن رسول, فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر شر في الإسلام ما نبا أجيفا سيدا بيننا كده ko mutum ya gani allah ya kiyaye sai ya nemi shi in ba ka sai shi a tsayin da haddi a kansa matsalar kuma ta zama mai kenan ta zama babba sai ta kai ce kashi isa mutum ya mutu ko ya samu allah ke yi magana ma ba ta da daɗi <laughs> allah ke yi warabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali man yasha'u ko to shi sa aka ce mutum ya daina sakin harshe yana fadar abin da ya gada ma kalma da take nuna alfahari duk sa'an da mutum ya daga kansa sai Allah ya kaskantar da shi eh, manzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin suka ce alkibir ya uri da’i wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin kasamtu Ga shi da kansa ya yi itirafi cewa kalmar da ta fita bakinsa ita ta sa Allah ya jarrabe shi da wannan al'amari Allah ya kiyaye to mutum ya je samun matarsa da wani haka ya zai Allah ya kiyaye ya za a yi eh a mijin kansa ya masa nasiha ya sallame shi ya zai da shi sai ya haƙura kenan sai ya sallame ta in eh, kuma ba zai iya haƙura da ita ba ba eh? ya yi yaya <laughs> a ah, zance duka ma mata taso ba mai taso ba eh to sai a dake shi sai kai kara ka da ke shi ba da hujja ba mai cece hujjar ka ah. ya shiga gida ba izini eh. sai kama shi da hukuncin zannu eh eh ma'ana sai shigar da karawa ne ya shigo gida na zai min sata ko ya min sata ko ta yi masa kazafi eh? ah, ka ce mutum ya shigo ya ma sata ai sai ka nuna mai sata mai sata babu shaida babu a masa sharri kenan sai ya nemi haƙƙi ce an bata masa suna da ce ya shigo gidanka ba da izini ba sai ya kirkiro wani abu shi ma ya faɗa ya za ka yi addinin musulunci yana sauran asiri ne kuma sai a yi roƙon allah allah ya rufe asiri allah kiyaye babu al’amri bi wani iliyadi ala fi almutala ina ne inda alhamisa babin da ya zo da an ce in su geran tsuwa na hudu cikin na a ɗora hannu a bakin shi ka fa hankali fa wannan ta karshen ita ce fa mai halakarwa ƙwala akbar na alimun maimun ƙwala haddasa na sufiyanu ƙwala asir bin kulaimin ƙwala abihi ƙwala bin abbasin أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة منذ الله تيموني إن زرسوا تبير كساك دوك هنوك كتوش باكي إنها موجبة كومي شيء تنا يدين يجني شيطان in ba gaba wannan ya kaza wannan kowa ta yi rantsuwa namiji ya yi rantsuwa mace ta yi rantsuwa ko bai yiwuwa a ce su dukan suna da gaskiya dole ɗaya ba shi da gaskiya ko ya yi karya ko ya mene ya faru amma sai a ce a yi hankali fa wannan fata karshe ita ce mai halakarwa babu izzatil imami an rajula wal mar'ata inda al babin da ya zo na liman zai yi ma masu li'ani guda biyu namijin ko mace ya musu gargadi ya musu gargadi tsoron allah fa daga kunyar duniya kaza kaza kaza azabar duniya ta fi sauki da azabar lahira da kaza da kaza قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة ابن الزبير أيفرق بينهما زامن ابن الزبير أن تنبيني وإن سكي لآني بيو نمج لما أكي لآني زا عرب سكاني فما دريت ما أقول يتي من صنع بن نزل فأبا ba shi da mana ba shi da fatawar da zai bayar yanzu kofa da an tambaye ka matsala allah allah kake ce ka ba da jawabi balle tambaya akan waya yanzu malam mutum in an tambaye shi fatawa akan waya yake ba da jawabi ya yi laifi ko kuwa ya yi daidai eh? ya yi daidai ya danganta me danganta

to shi yasa ai matsalolin duk ko rayuwar duk ta rikice ai mutum yana kofar kabuga ya gangara kawai biyu ke malamin shi na nai tambayi shi ce a ah, bare buga waya reni ko akwai reni ko eh ba girmama ilimi ba to ai yanzu fatawa duk alal hawa alfatawa alal hawa abin da ake ciki me ya hukuncin kaza me ya hukuncin kaza me yana nan zai wuce ba ba da Allah kaza kaza kaza me ya hukuncin kaza shi ke nan fatawa ta fatawa ta zama shakiyanci ke ba mutunta ilimin ba a ce kuma shi ma malami don a ce ana ta mai a ai kaza kaza kaza ne shi ke nan to tambaya ake yi wane ne wane ne daga ina kake magana a daga idda ne kogi state daga kasan in ya port harcourt ne daga mai ne kasar nan da ake ta tashi hankali duk waɗannan wajeje da ba malamai ba addini ba shi da ƙarfi. mutum ɗaya ne ke cike ke ƙoƙarinsa ya tambaye ka sai ka ba shi jawabi ka ce mashi ga kaza kaza kaza daga ina ne ai daga kano ne zai ce to kala cikin kano sai kuma ka bugo waya ai daga kaduna ne ka samu wani malami kaduna ka tambaya daga sakkwato ne samu wani malami sakkwato ka tambaya wanda ya san ai malam ai ya za ina kano kuma ba da shawara abin da ke sakkwato ina malamin sakkwato wanda ke sakkwato shi ya fi zana abin da ke sakkwato in zai ja shi ka kashe waya in ka kashe waya ka yi laifi eh ba ka zama wa cikin wanda zai yaktubuna ma anzala Allah mutum zai zama haka ko ba zai zama cikin su ba eh ba zai zama ba saboda me ma'ana in fatawar ta dame shi da a ce zai taso ne tun daga birge ya zo har cikin birni ya tambaye ka jawabin da aka bashi zai ne amma yana waya ce ya bugo watakila ma yana shan lemunsa yana shan kyancinsa kyakkyakkyakke ya bude ya bude bara a tambayi malama da ku ji abin da zai faɗa ala buga kai ko ai kaza kaza ne su kyakkyata su yi dariya sun bar kai malam ya zama shan shan za su girmama ilimi za su taba girmama ilimi shi ya eh, buga waya ya tambayi malamin ya mutunta ilimin da malamin eh abadan ba mutunta ilimin ba mutunta malamin ya ce sai shi yasa matsalar tabbas ta ya danganci mai tambayar in mace ce za ka ce ta taso ta zo sai ka ba ta zuwa in namiji ne fa sai in yi matsalar ta dami ka za ka zo a hannu ba ta dami ka ba kuma shi ke nan kai tafiya ko ko a ka nemi ka tambaye shi wanda yake kusa da kai bai fi ba? eh bayani sai ya akan mutum daga gari zuwa gari don akan matsala guda ɗaya eh sai ya eh. cikin wani hali a yanzu mhm. misali wancan malami ne a wani gari amma ya zo wani garin almajiri ne sai aka zo shi ma ana neman ilimi abin da yake shi ma yake bayarwa eh. shi ma yana da malamin sa Eh. wannan kuma matsala ta tashi wata ta zama wata abadaman shi ma yana da malaminsa ya yadda malaminsa ne malamin ya yadda almajirinsa ne jikin karantar duk wata matsala in ta safe ta dame ka na baka izini ka buko ka tambaya ba haka bane ba eh ba wasa ba ibn al-qayyim ba suna imam malik na madina almajiransa suna suna rubuta wasiƙa su aika mishi aja ta mai imamu darul hijira ga matsala ta faru ta faru eh. eh ai ba da ke nuna cewa ana mutunta ilimi yanzu saboda da malaman da almajiran da ilimin duk ɗaya eh, shi suke akan hanya ba wani ba kariya ko katanga ko wani abin da ke abada in ma mai kudi ne ko wani mai hali ne ba yadda za a yi abin da ya sa matsalar ta zama haka ba fatawa ba mufti kamar kasar kano kasar sokoto katsina waye ko ina kamar kasar kano sai a ce akwai mufti wanda aka kafa aka nada shi mufti da gida da ofis da komai da komai da ofis shi da komai da komai shi ma yana da girma yana da darajar da zai ba da fatawa abinda ya sani a cikin shari'a musulunci ba ya shakka kowa amma gwamna ya kira ka kana mai limanci ko ma sarki ya kira kana mai limanci ko wani mai kudi kana mai limanci ko far gidan shi ya kawo abinci a ci za ka yi ce ga shi ke nan ya zai tambayi ka fatawa sai ka saya ka ce mishi me sai ka ce me sai ka faɗi gaskiya tsakaninka da allah eh ba zai yiwu ba kana faman kasar mai ina ya fuka ina ya karkata sai ka ba shi fatawa a eh. alkur'ani ke da wannan shine aka ce karka ɗauko matsalar ka kana neman mata hujja a cikin alkur'ani ka nemi gaskiya a cikin alkur'ani duk abin da ka ɗauko kana neman masa hujja a cikin alkur'ani za ka samu yasa aka ce yudhillu bihi wa ya yahdi bihi wa ma yi yudhillu bihi illa kuma ma dalla man dalla illa tahta hujjati je za sai na ali da yace abdullahi dan abbas je wajen khawarijawa ka je ka buka je kai ta fama da su yace ka kama su da sunnonin manzon Allah kar ka kama su da ayoyin alqur'ani fa innal eh, fa innal qur'ana hammalat awjuhi yace ai ayoyi suna daukar kusaki guda amma sunnar manzon Allah karke su da shi shikenan magana ta kare da yaje suka shirye musu irgingimo shiriri ita iri iri dukkan sai kawo nasu ya warware su ɗaya bayan ɗaya abdullahi dan abbas ya ce fama da raitu ma a kulu bai sa ba shi da abinda zai faɗa ai mun ga abdullahi wancan sati tuka da suka ce abdullahi da masu shi da aka yi kwana talatin ana mai shi mas'ala fakultu min makami ila manzili bin umara fakultu ya ce sai ya tashi je gidan abdullahi dan umar sai ce ya aba abdurrahman almutala'inaini ayufarraqu bainahuma yace ya aba abdurrahman masu li'ani guda biyu za a raba tsakaninsu. su kana na'am yace eh subhanallah inna awwala man sa'ala an zalika fulan min fulan ai farkon wanda ya irin wannan tambayar shine wani dan wani فقال يا رسول الله أرأيت ولم يقل أمر أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم يا منظور الله ɗaya cikin mu zai samu matarsa akan fahisha in yi magana ya faɗi babban al'amari wa kala amru atam atamra'an amran aziman wa in sakata sakata ala mithli zalika mutum ya je da matarsa akan fahisha in yayi magana ya fari babban abu in yayi shuru kuma ya zai mutu da dukkanci. ya fari babban ya yi shuru kan babban al'amari falam yujibu falam ma kana ba da zalika atahu fa qala ba a bashi jawabi ba daga baya sai zo ce innal amra alladhi sa'altuka ibtulitu bihi ubtulitu bihi yace ai abin da na tambaya din nan an jarrabe ni da shi na shiga cikin masifa da bala'i na gani fa anzalallahu azza wa jalla ha'ula'i al-ayat fi suratul والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين النور فبدا بالرجل تزعي لآل كنا وكنت يا سوكا سيأك فارا لنمجي فوعظه وذكره ya masa gargadi ya tunatar da shi ka ji tsoron Allah fa gara kunyan duniya ba da ta lahira kai kaza kaza kaza kaza kaza kaza wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah fa qala sai ce wallazi ba'athaka bil haqqi ma yace na ratse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya wallahi ba ƙarya nayi mata ba mutum yana da matarsa ya je mata ƙarya ya ce ya same ta tana fahiskanci da wahala da wahala ko thumma sanna bil mar'a sa'an nan an gaba da shi sai aka zo kuma wajen matan fa wa'azaha wa zakkaraha ya mata gargadi ki ji tsoron Allah ki tuna fa kaza kaza kaza kaza azaban lahira ta fi da azaban duniya wallazi ba asaka bil haqq innahu lakazib sai na ratsa da sarkin da ya aiko ka da gaskiya innahu bitawki lakazib mas'ala ta rikice ke gaban wa ake yin wannan amma Allah bai nuna manzon Allah wannan mas'alar ga yadda take ba ashe sai abinda Allah gada ma yake nuna masa eh eh Thank eh. eh. eh. <laughs> you. wai in aka ce ya zai tarar da matarsa tana fahiskanci kafin ya kira shaidu to sai akwai waya a jihunsa sai ya dauki waya ya ɗauki hoton matan da wanda ke fahiskanci da ita wai zai iya yi wannan ai da ka yi haka gara ka haƙura ka rabu da ita sa'an nan kuma ba wanda zai dauki wannan shaidar waya za ta yi aiki shari'a za ta dauka saboda za a iya zuwa a shirya wannan abin haka ana haɗawa eh. Eh? wannan ba hujja ba ce in an samu nutsuwan fa a shi ya ce wai babu nutsu wanda zai sa da za a iya ɗauko waya a ɗauka shi muka ce wannan ba hujja ba ce in an samu mai nutsuwan wanda zai iya ɗauko fa eh, ya zama mana mutum ya ɗauki hoto mana ga matarsa ai gara ka haƙura da ka ɗauki wannan hoto kuma kowa ya gani eh فبدا بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ثم صلى بالمراه فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ففرق بينهما قبل ما زق الله كنا اكاي هكذا صلى الله عليه وسلم سكي وزي a ka sake ta ce ya sake ta ko ko alkali ya sake ta iya eh, akwai wanda suka ce ana yin tala'unin aure ya mutu akwai wanda suka ce she ya sake ta kafin manzo Allah ya bashi umarni aka ce sai ya sake ta an fahimta? aka yi ne?

in ai li'ani dan uwa ake barwa uwa ake barwa na tare dan li'ani kenan amma in ba li'ani aka yi ba kuma yana zargin ta kome akwai ga hukunci shi zuwa insha Allah babu at-tafriq bayna al-mutala'inaini babin da ya suna in aka yi li'ani tsakanin namiji da mace sai a raba su قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أزرع عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلائمين قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني الأجلال إذ المصعب

misali ga shi za a ambaci cewa shi wannan ya ambaci cewa ya ga matarsa da wani ya ambaci ma wannan magana sun ce ta ake yi ma ga mutum yana komawa gida sai je ya samu fitina a gida ko eh shi ba ta da daɗi eh, fitina ce shi ɗan ne yake wannan ce ta in aka ɗauka da hoto fa yana zuwa gida shi ka tarar da haka kuma ga wayan a jihunka amma kuma kai ma ka kasa da ba a fitina ce sai a tsallaka a wuce ba cewa an gan shi da matar ba kwata shara ba ta daidai shi ba yanzu magana kawai ake tsakanin matar da mijin kadai ake alhalin da ake magana ba ai sai mutum ya yarda ya yi abu ai ba manzo Allah ce ya unais izhab ila imra'ati hadha in hi itarafat farjumha wanda zai ce da ya manzo ya ce ya yi fasikanci da wace wanda ya faɗa shi za kama da hujja ita kuma sai ce aje in ta yadda ta yi sai a mata hajji in ba ta yadda ta yi ba abin da za a yi mata me ya hada shi da wannan abin a ya yarda shi ya ce ya yi ya ga wanda ce ce wa na yi wanda ce ya yi zina da wacce ba shi ya tabbatar maka shi ba kenan za a yi masa haddi ya unais ka tafi wajen matan wani inihi a tarafat farjumha wai mai kira da hausa in ta yarda in ba ta yarda ba fa wanda yadda ya yi ma ana jifarsa sai sheka da kudu sai suka bi suka jefe shi ya mutu suka zo suna ta bada labari suna ta ya manzo Allah ai da ya ji kasai ce a'a to me yasa ba ku kyale shi ba kuka sani ya janye tirafin da yi ya gudu kuka je kuka jefe shi har ya mutu me yasa ba ku kyale shi ba kuka sani shekawa da gudu da ya janye itirafin da yayi ne eh ah, babu istitabatul mutala ilayhi ba'da al babin da yazo bayan an yi li'ani ɗin an gama sai a ce waye zai tuba a cikin tabbas ba zai yi kutukan gaskiya kuka yi ba ɗaya ke da gaskiya ɗaya ba shi da gaskiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai bayyana mishi ba to sai kafa shari'a yace Allah ya sani ya shaida ɗaya ku karya yake waye zai tuba sallallahu alaihi wasallam ba haushi yi gaskiya eh, eh ba hausa ya yi gaskiya ko ya haƙuri ya ce haƙuri sai ma'aiki قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن عليا عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر اتنفر مع عبد الله عمر رجل قذف امراته متن ne ya zargi matarsa ya jefe ta yi mata zargi da tana zina قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني الأجلان أما الله يا رب سكان أو بني الأجلان قدابي وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب يجي الله باين أي لأني كنا يا نمجن يا يا كما إتكما تيبا أنكما با يسي مزا الله يجي الله يعلم الله مدوككين سركي ينا سنر يا سنجي وإن أحدكما كاذب tabbas ɗayan kuma makaryaci ne wa hal min kuma ta'ibun cikin kuma biyu ɗin akwai wanda zai tuba yayi wannan tuba zai yi manzo Allah ya tallata musu tuba kofar tuba, hal min kuma min ta'ibin qala lahumu thalathan fa abaya fa farraqa bainahuma hal min kuma min ta'ibin yaya wanda zai tuba kai zaka tuba ke zaki tuba so uku manzo Allah ya kowa ya tsaya ya kujerar naki kenan sai manzo Allah ya raba tsakanin su to da ɗaya ya tuba fa ya janye ke sai a yi mai ah, eh to ba wani abakarsa kan hukuncin ayi da ayi an gama to ya yi tuban a'a zancen Allah zai karba ba matsalar Allah zai karba ko ba zai karba bane zahiri a shar'ance muke magana amma tuba Allah ya karba ko bai karba ba wa ya san wanda Allah ya karba ko limamin maka ya san Allah ya karba aikin shi amma a shar'ance zahiri mai shari'a za ta yi za ta karba ko ba za ta karba ba za ta karba amma Allah ya yafe laifi ko bai yafe ko kuma wannan tsakanin Allah ne tsakanin Allah da bayan shi ba bai iya shiga eh Eh. wa eh a bayan wannan janye zancen haddi kuma bayan tuba mai tsayar da haddi shi ne cewa zai tuba mai tsayar da haddi shi ne cewa zai tuba saboda tausayi wa'annan matan da ta musu aka yi tuban akwai wanda shi ba tuwa ya yi laifi ne ya yadda ya yi laifi mai haddin ya ce aji a tsayar masa da haddi farko ma tukunna kafin a tsar da mutum haddi haka kawai ya mazu Allah na yi kaza shi mazu Allah ya kawo da kai ya sake zuwa ya faɗa ya mazu Allah na yi kaza kai je ki sai kin haifar da cikin girgi shi kenan sai ta gudu ta je kauyen su ta je ta zaman ta shekara goma ba ta dawo ba waye zai bincike ta ya mazu Allah shi na haifi da je ki shayar da shi a jefe kiwa zai shi ya manzo Allah gashi na ya yi har yana cin burodi gashi yana cin tuwo yana cin kuje kuje feta ya za a yi ba shi kenan ba to wani shi an je ana jefe ana yi masa haddin ana jifarsa da ya ji zafi sai sheka da gudu sai suka bi shi suka ɗauki abu suka jefe shi fada ya mutu sai suka zai suna ba manzo Allah labari ai da ya ji jiki sai da ya kaza sai da ya ce a'a yau sheka da gudu kuka bi shi kuka kashe shi misa da ba kyale shi ba kuka son kuka ya janye ikirarin da ya yi ma'ana da ya ji zafin jifa ya ce a ba haka ba ne fani ban yi ba shari'a ce ta shaida sai su su kyale daga nan kuma wanda ya jefe shi ko wanda ya taba shi ko ya yi laifi eh eh an ji waye fada sun fi kowa sanya sun fi kowa sanya ba wai su ake aikin sabu ba shari'ar musulunci addik manzon Allah da ce mace ta shiga wuta saboda magi bata ba ta kama magi ta daure bata ba ta abinci ba wannan shari'a tana ce wata ta ce bata tana ta'addanci shari'ar da ta tausaya ma magi shari'ar da ta tausaya makare kare karuwa banda karuwanci ba ta da sana'a ta tausaya makare kare ta bashi ruwa ya sha Allah ya gafarta mata so ce ya manzo Allah kare ma a dan maza a wafi ya ce duk abin da ke da danyen hanta ka taimaka masa Allah zai baka lafiya wannan shari'a za a je za ta'addanci a akwai abin da suke gwadawa wallahi kuma suna gwadawa suna suna samun yadda suke yi shekara goma sun faɗi kaza kaza kaza aka tashi aka yi zanga-zanga aka dawo bayan shekara goma suka yi a hanyar suna nan ba abin da ba su da kwakwalwa ba su da ba su da da za su hana irin abubuwan da muke yi da shekaru goma nan ya kamata a ce su ma sun kirkiro abin da in mun gina su rusa in mai karya su bayyana su falla samu, sai dai a je a yi zanga-zanga a kashewa ne a kashewa ne a kashewa ne shi ke na an gama amma su masu su kansu sani sun fi kowa sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa yi gwadawa suke yi a zuba internet ga abubuwan da suke yi a dakalati imra'atun nar fi hiratin habasata mace ta shiga wuta saboda ta kama mage ta daure bata ba mage abinci ba bata saki mage ya ci abinci ba mage ta je ta ci abinci ba akwai tausayi saboda haka <coughs> har mage da kare su ne suke sai ake cewa bi bida'iha wan sallati suwa suka kirkiro ba bamai duniya suwa suka kirkiro harsasai bindigogi ak-47 49 suwa suka kirkiro duk abubuwan da ake rusa dan adam su suka kirkiro su suka kirkiro sun fi kowa sanin illansu da barnansu to amma ya za a yi ma'ajinin musulunci ba abin da ya shauran musu ba sai su rinka yi ma addinin musulunci barnan suna sun yi sun yi su hana addinin musulunci zama da kafafunsa ya tsaya da kafafunsa sun yi sun yi su hana shi tafiya ya sheka da gudu yana tafiya yana fiyaduwa ko ina to ya za su yi shi ne bar su bata a rai a nan su jefa wannan kalma su jefa wannan kalma amma sun fi ka sanin cewa abin da ke gaskiya shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun fi kowa sanin eh doka gada ce kalar technology sai ka je ka yana kai ma intanet ka jefa kowa ya gani turawa kasashen turai da kasashen ingila amurka mai da menene ana fitina suna tambaya wane ne wannan da ake tashi hankali saboda shi muhammadu abu da kaza kaza to a babu tarihi shi suna karanta shi su karbi musulunci kaga kuma addinin musulunci ne an je a hana shi tafiya kuma sai aka kara mishi kuzari na karfi eh ban da Allah ya zai wannan sai umar ya fita da niyyar ya je ya menene ya je mummu ya laifin da حتى أشقى القوم ما فعل إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أكتي دا أتي يا أيوة أيكي تقول ما أتبع صاب مخلوقي ديم مولا أيكي ناس أبدا سيدنا عمر يبا إيرو وانا يتاسم تاسم جاي أهنيا زاشي وانا أيكي سيجي أكسي وانا أيكي كون وسا آمتي كون وسا ita ce ta zama sababin musuluntinsa gashi zama shine na uku a cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina Abubakar shi sayyidina Umar ba haka bane ba ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatu wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs wa anna abu hafs umar faruq ya zamo yana kwance lokacin da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na na Aisha ta zo za ta wuce gidanta ne ta sa shi mene ta sa babban riga ne gari za ta sa babban a'a tana wucewa sai da Abakar ya zo shi ma kawo shi mahaifinta ne muharraminta ne tana kai kawo da shimi da mai da menene da aka zo aka binne sayyidina Umar ta ce to yanzu wannan kai kawo da shimi ba zai yiwu ba sai dai ta sa gari ko ta sa babban riga sai ta yi hijabi sannan ta yi kai kawo saboda suka sai na umar ya zo yanzu da mijinta ne da mahaifin da duk muharramanta ne ta yi ga sai na umar ya zo eh قال أيوب قال عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به قال قال الرجل مالي سيمج نتي تدوكيا تافا دنباتا قال لا مال لك أي باك دا حق كومي إن كنت صادقا إن أبنك جيفيت لشي قسكيا كي فقد دخلت بها وأي كاسا بدا إتشيكي لك wa in kunta kaziban fa hiya abadu minka in kuma ƙarya ta yi maka to ai iya ta yanzu ne mata ne su ce ka sosai kai mata ƙarya wili ali ai ba ka ba ta ba wata magana kuma tsakanin ki matsaloli Allah madauki sarki shi ake gaba ce qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ma ma'ana tafirruna minhu fa innahu mulaqikum shi sa iya gwargwadon iya gudunka gwargwadon haduwa da mutuwa ba haka bane ba kana guje masa sai ka je ka hadu da shi can inda kake saurin zuwa sai ka tarar da shi can to abinda musulunci ya yi musu kenan kasashen turawa duka sun san da haka to amma ya za su yi sun hana addinin musulunci shi kasar turai yanzu babu addinin da ke yaduwa a cikin turai da amerika da ko'ina kama addinin musulunci sun hana sun takura sai yi zo yi zamana shi ke da in za ka tashi ne ka tafi amma eh, eh, haifafun amerika sun zama musulmai kuma dokokin amerika na kare kowa ne shi dokokin amerika su shafe su su ba musulmai ne yasa ka yana a cikin america zai kare addinin musulunci ya daga muryar shi fada magana ba wanda isa kai kana cikin kasar ka kana tsoron ka fada babu dokar da za ta kare maka hakkinka shi ko akwai dokar da za ta kare masa hakkinsa saboda dan america ne dan ingila ne dan kaza ne jininsa na da daraja ya za a cancan ya cancanci a mutunta shi saboda ya zama eh. abinda addinin musulunci ke musu to shi yasa ba abin da yasa manzo Allah ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu fil waswasa sabai suka ce ya manzo Allah muna jin wani abu a cikin zukatanmu mu kone mu zama gawayi ya bi mana sauki da mu fade ya manzo Allah ce awa kad wajadtumuhu haka ya faru suka ce eh sai manzo Allah ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu fil waswasa ba abin da yake nema ba kenan a abin da ya samu zai iya yi kenan so yake ya hana ka shiga musulunci ka kiya ka shiga ya hana ka yin sallah ka kiya kana yi to sai zai nama wasu wasu da sai manzo Allah ya nuna musu addu'ar da za su sai <coughs> da Kuran quraishawa so suke wai ya faɗi kalma a a ya faɗi quraishawa so suke faɗi mummunar kalma game da manzo Allah ko so suke bar musulunci abu bai yiwu ba gwargwadon abin da suka samu shine sai su hakura da shi su ce to yi mana kaza ba ka ce ba qarribu walau zubabatan ma ba ma uqarribu bi qarribu walau zubaba fa qarraba zubabatan fa na an na. duk wannan hayaniya da suke abinda suke so su hana addinin musulunci shi kuma ya zama ba zai taɓa yiwuwa ba ya zama dole to shi yasa ba rasu ta yi wasu wasi yau su jefa wancan maganar su gani kana cikin hayyacin ka ko ba ka cikin hayyacin ka gobe su jefa wancan maganar sun san ƙarya suke yi amma bar su fada su ji kana cikin hayyacin ka ko ba cikin hayyacin ka shekaru goma ashirin baya zuwa yanzu haka kai haka kake ko ka samu ci gaba in ba ka samu ci gaba ba abin da suke so kenan in ka samu ci gaba to ka tayar musu hankali kenan shi yasa zanga-zanga da tashin hankali me zai zai zaba ba abin da zai musu zai kara musu dama ma cewa eh suna nan har yanzu inda muka taka musu birki suna nan nan haka ba inda suka tafi amma waɗanda suka zo su ma suka samu technology pakistan kulle youtube din ta yi in kana kasar pakistan ba yadda za a yi ka gani ba magana ta kare ba waɗanda suka zaune cikin dutse tsakiyar duwatsu shekara nawa suka yi suna ta bugawa kai da zaka zo mutum miliyan ka je ka yi zanga-zanga kana abin da ka yi ba ka gaban su ya ake suke cikin dutse kan doki ba su da kaza-kaza amma suna shirya abubuwa kuma yana yiwuwa kuma an rasa yadda za a yi da su kuma an rasa inda suke a duniyar nan to shi ne abin da zai daga musu hankali ba na akwai teknoloji ce akwai kwakwalwa akwai bincike to abin da suke mulmulki babu ijtima babu ulutala mutala'inaini babin ne yazo na in aka yi la'ani tsakanin namiji da mace za su iya haduwa ko ko ba haduwa ke قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان على عمر قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت ابن عمر عن المتلائمين فقال yace na tambayi Abdullahi dan Umar dangane da masu li'ani guda biyu sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lil mutala'inain manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ma masu li'ani guda biyu hisabukuma ala Allah hisabinku ga Allah madaukin sarki nanu nakum bil zahir wallahu ya bayyana gare mu kenan hukuncin da Allah ya umarce da yake na li'ani ya yi ta yi na gama iya abin da zan yi amma hisabi ku tsakani in ni ban san wane ne makarici ba cikin ku Allah fa Allah ya sani ko bai sani ba ya ce hisabu kuma Allah A hadu kuma ka zibu dayan ku makarici ne wala sabila naka alaiha محل الشاهد اجتماع المتلائمين ما معنى ولا سبيل naka alaiha. قال ya رسول الله مالي yace ya manzo Allah dukiyata da na kashe fa na biya sadaki na yi mata kaza na ba da kuɗi kaza qala la mala laka yace ba ka da hakkin komai in kunta sadaqta alaiha fa huwa mastahalatta biha min farjiha in abin da ka fada gaskiya ce ta yi wannan fasikanci to tun da ka taba saduwa da ita amatanka ta aure to shi kenan duk abin da ka bayar ya salwanta kenan wa in kunta kazabta alaiha fa zaka abadu laka in ma in kuma ƙarya ma kai in ƙarya kai mata yanzu ne ma ai tafi ne santa da kai kafi ne santa da ita ba haduwa tsakanin ke ijtima'ul mutala ne ke aina ma hadu shi shi ce ijtima'ul mutala ne Me ce za a hadu ko ba za a hadu ba wannan nasi da aka kawo me yake nuna eh ba za a hadu ba babu nafi waladi bin li'ani wa ilhaqihi bi ummihi ga tambayar ka ta zo ko babu nafi waladi bin li'ani wa ilhaqihi bi ummihi babin da ya zo na in ayi li'ani dan sai a ɗauka a ba matar ta uwarsa ce uban shi ba shi da ɗaki قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجله وامرأته وفرق بينهما منذ الله يا إلي آدي سكان متن ما تسا سيرب سكان سو وألحق الولد بالأم يدو كدن يباء جي كدن كي زي غاجي تزا تغاجي babu idza arrada bi ra'atihi wa shakta wajab wa alhaqa alwalada bil ummi duk zance na zargi da ake yi akwai matsala mai ban mamaki a cikin ta matarsa ce ba haka ne ba yana saduwa da ita kuma ba saduwa da ita sai aka zargi ta da wani mutum wannan mutumin ko so ɗaya sadu da ita ko so biyu ko so uku waye ya saka mata ciki eh sai Allah amma al'aslu waye yi mata ciki kenan eh miji saboda matarsa watakila wanda aka zarge ta sau ɗaya zai sadu da ita ba lallai ne ba sau ɗaya ta samu ciki ba watakila ta da cikin ta ba ya sadu da ita ba zai taba yiwuwa ba shi yasa kashi 80 bisa 100 na cikin namijin ne mai yiwuwa goma ne bisa 100 na wanda ya fasikanci da ita din to amma shari'ar musulunci ana tsara ta ne yadda kowa zai samu haƙƙinsa kowa zai fita lafiya rufin asiri ake sufa ba tunan asiri ba duk yadda aka yi sai an samu maɗa makoma fa so ake a samu maɗa makoma kar a bar shi haka kan titi in ba haka bai na mana alwaladu lil firash walil ahir hajar alwaladu lil firash walil ahir al namijin da ke auren mace da ke da shimfiɗa ba shi ke nan ba wanda ya zina kuma fa a jefe shi ya tafi to sai ta yi shi ya mata ciki ba haka ba ne ba amma tana karkashin aure sai in mijin ya kore dan ya ce ɗansa ne wa za a bai wa ɗan to sa'an nan ga kisan sauda binti zamba da manzo Allah ya zartar da hukunci a zahin abinda shari'a ta ce a yi amma ya ce sauda wannan ba ɗan wanki ba ne kar ya ganki saboda shari'a musulunci ana rufe asiri ne shari'a tana rufe asiri ne kuma dole a saman maɗa makoma shi sa aka ce duk ɗan da aka haife shi da shubha na ɗaura aure ɗa ne inda akwai shubha ɗaura aure an ɗaura aure ko da auren bai yi ba ko batili ne sai ta ɗauki ciki aka haifi ɗa me makoman ɗan ɗani eh? ne ko ɗa ne eh a ɗaka ce ɗa ba sai ka kawo halal ba ɗaka ce ɗa magana ta kare eh? Eh? eh ya za a za a kira shi ɗa ba shege ba kome Eh, ba za a kira shi ba zuwa da wa za a danganta shi kenan ba za a kira shi ba sai a kira shi da sunan shi da sunan su mutum da ana kira shi da sunan mahaifiyarsa to yadda suke yi shi ne, sai a sa masa suna sai a hada wane dan abdullahi kowane ne eh eh kowane ne ubansa ba abdullahi ba ne sai wani dan abdullahi shi ko da dan fasikanci ne dan zina ne gashi dan ɗari sa ɗari babu ko shakka in aka ce mishi wani dan abdullahi ai laifi kowaye ubansa ba abdullahi ba ne ba bawan allah ba ne ba shi ke nan? Eh. a ah, ah, ah, ba haka aka za ka magana ga manzo Allah shi ka san yadda za ka ƙara magana a gashi ya tabbata da wani ne amma bayan an aiwatar da shari'ar musulunci duk wata ka'ida ta likitanci ko ta menene da menene ai ba ta da ce dai ta nuna ga kan yadda abin yake amma riga an zartar da hukunci an zartar da hukunci shari'ar musulunci cewa ta yi in aka samu sabani a ji a yi la'ani ba ka bane ba ko ta ce aka samu sabani a ji a ga likita Eh, ga likitan likitoci ya bada wannan da in aka kalle shi za mu zama karanta gobe insha Allah na mintu zama insha Allah wannan da ga uban mijin matan ga sifarsa wanda aka zarge ta da shi ne ga sifarsa an kai li'ani manzo Allah ce to a kalli dan an haife shi da aka haife shi sai kama da dan wanda aka zarge ta da shi to amma ya za a yi bayan da za a yi shari'a ba ta ba da izini kuma a ƙara wani hukunci kan wanda aka yi ba an fahimta الله يرفع السيري اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم